Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Nur Alhayat kashi na talatin da shida, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishaɗinku a kodayaushe. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani. Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. Bayan yaran sun fito ne Khalil ya fito daga motarsa yana kallonta bayan ya yi fekin ɗin yaran da suka yi murnar ganin shi. Ya ce har da ƙanci ko Khadija ta ce ni ma ai shi kamun. Shiru ya yana kallonta can ya murmushi ya ce ba ki san ina da kunya sosai ba ko? Khadija ba ta san lokacin da ta yi dariya ba ya dinga kallonta don bai taɓa ganin dariyarta haka ba har da rike ciki. Ganin yadda yake kallon ta ta haɗiye dariyar tana murmushi ta ce, Amma a nan Najeriya kake kake ajiye kunyar idan za ka tafi yuke ko? Zaro ido ya yi ba don yaranta da ke gun ba, da babu abin da zai hana shi jawo ta jikinsa, ta yi bayanin abin da take nufi. Dariya kawai Khadija take tana kallon shi, Khalil ya kasa cewa komai. kawai da ya buge da shafa lallausan bakin gashin kansa sake kallon shi ta yi ta kyalkyale da dariya ya murmushi ya cire gilas ɗin idon shi murya can ƙasa ya ce za ki yi bayani idan muka koma yuki ta haɗe rai ta ce to sai me yana murmushi ya ce ba komai ki gaya wa umma za mu je shopping da su da splits har da ki khadija da bata sake kallon fuskarsa ba ta ce no ban da ni ya ce please ta ce ni ba zan je ba da gaske su dai ka tafi da su da kyar da kyar kalil ya lallaba ta bayan ta sa ya rufe idanuwansa da glass ɗin da ya cire sannan ta yarda za ta bi su amma fatan bayan ta gaya umma idan za ta yarda ganin tare da su des ne umma ta yarda suka tafi bayan ta ce kar su daɗe sit ɗin gaba ya buɗe masu shirin suka shiga ganin haka ta buɗe sit ɗin baya ta shiga sai da suka yi nisa Khalil ya ce mu je ki gaida mum ta nima a nan malali ne ba nisa da sauri Khadija ta ce no please sai ni kuma in je a matsayina nawa yana kallon ta murya can ƙasa ya ce a surukarta mana shiru Khadija ta yi tana kallonsa da mamaki ya mayar da dubansa kan titi yana driving da sauri ta ce no sai dai a matsayin friend ɗinka Ni ban shirya wannan ba dakta. Don ban cewa ummata zan je ko ina ba daga inda ka ce za ka kai mu. A hankali ya ce oke to shi kenan, amma za mu biya gidan su jawahir mu ɗauke ta. Ina tunanin ita ma tana son shopping. Kallonsa Khadija ta tsaya yi ta ma rasa inda za ta ce masa. Aiko suka isa a unguwar jawahir ɗin fakin ya yi ya ɗau waya ya kira ta ya ce yana waje. Khadija ta yi ƙarfin halin cewa to su su da su dawo baya. Khalil ya ce no za ta zauna a nan baya ita ma ba matsala. Ba ɗau lokaci ba Jawahir ta fito. Baka ce ita amma kyakkyawa ce, ta ajin ƙarshe. Ta buɗe Francis ɗin ta ce Sweta ta ashe da gaske za ka zo ɗin. Ganin su da Shirin ta zaro ido ta ce wow, waɗannan kyawawan yaran fa ina ka samu su. Gaskiya kyawawa ne, gaishe ta yan biyun suka yi duk ta yi musu kis a goshi kalil da ke kallon ta ya ce yara na ne dariya ta yi ta ce kai diya don allah su wane ne sun min kyau sosai ya kalli khadija da madubi ya ce ga antinsa a bayanan ai sai a sannan jawahir ta kalli baya da sauri ta ce oh ba lura ba hello khadija ta ce mata hai Jawahir tana murmushi ta ce gaskiya kina da kyawawan ƙanni. Murmushi Khadija ta kirkisa, ta kirkira. Kamar ba za ta ce komai ba sai kuma murya can ƙasa kamar ana tilasta ta ta ce thank you. Jawahir ta buɗe bayan motar ta shiga ta rufe Khalil ya ja mota suka bar wajen. Ta madubi yake ta kallon Khadija da ta kau da kai tana kallon waje. Ita kuma Jawahir na ta bashi labari da siririyar muryarta da ya cika motar. Faruk da ke ta kallon Aliyu da ɗan mamaki ya ce, Ko mai dalilin da ya sa kake son saninsa? Aliyu ya haɗe rai ya ce, Idan za ka gaya min ka gaya min. Faruk ya ce, Gaskiya abokina ne tare muka yi karatu a Ingila, digiri da masters. Mahaifiyarsa daga Saudi Arabia take. Mata ce mai sauƙin kai da ban taɓa ganin irinta ba a duniyan nan. Mahaifin shi kuma ɗan Kano ne. Shi kaɗai ne namiji a gidansu yana da 'yan uwa duka mata ne. Dr. Ayman ba shi da matsala. Lafiya ƙalau yake zaune da kowa, kuma lokaci guda yake saba da mutane. Kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fita daga sakamako mai kyau a can UK ɗin, yanzu haka ma PhD yake yi a UK. Katse Aliyu ya ce ni ba wannan nake tambayar ka ba. ba tarihin rayuwarsa ko kuma ƙoƙarinsa da hazaƙar shi nake tambayar ka ba ina ne gidansu faruk ya dinga kalansa da tuhuma kafin ya ci, gaskiya ba zan gaya maka wannan ba aliyu murmushi aliyu ya yana shafa gemunsa ya ce kawai yana kallon abokin nasa faruk da wani irin yanayi tunda suka shiga shopping mall ɗin khalil ke kallon khadija ganin yadda ta ɗaure fuska Duk yadda Khalil ya yi da ita ta ɗauki abubuwan da take buƙata nuna masa ta yi ba ta buƙatar komai. Jawahir da Twins kuwa suka dinga ɗaukar abin da suke so a wajen. Khalil da yana biye da su a baya zagawa Jawahir ta yi gun chocolate da biskit ɗin. Duk wanda yaran suka ɗauka ita ma sai ta ɗauka. Khalil da ke ta kallon Khadija bayan Jawahir ta bar wajen ya ce wait, wai me yasa ba za ki ɗauko mai ba? Khadija ko na yi miki wani laifin ne don Allah. Khadija ta baki ta yi ba tare da ta kalle shi ba ta ce, To lallai ne sai na ɗauki abu a mal ɗin nan? Kuma idan ban ɗauka ba ma sai ya zamto na yi laifi? Kawai dai ba na buƙata ne. Shirya yana kallonta a hankali ya juya ya bar ta tsaye a gun koma gun twins da jawahir. Nesa da su wani mutum ne tsaye yana ɗauke da wata yarinya da ba za ta wuce shekaru uku ba, an mata kitso irin na yara gashin ta kusan bayanta. Kusa da shi kuma wata mace ce riƙe da turoli tana zuba kayan da ta ɗauka. Kallon su shirin kawai yake ko kiftawa babu, har sai da matarsa da ke gefen shi ta ce, barista mu je mana. sai a sannan ya saurin ɗauke idonsa kan yaron ya bi bayan matar shi. Ya sake juyawa na kallon yaran da Khalil ke riƙe da hannunsu har ya bar wajen ya daina ganinsu. Khalil ya biya kudin abubuwan da suka siya yana kallon Khadija da ke bakin kofar ta tana ciransu. Ganin da kallon da yake mata ne ta ɗauke kai da sauri daidai lokacin da idonta ya sauka akan kan barista Sudes da ke tawowa rike da kyakkyawar dota ɗin shi. Matarsa na biye da shi tana riƙe da ledar siyayyar da suka yi. Khadija tsayuwa ta yagun take tsaye tana jin komai ya tsaya mata cak. Yadda take kallonsa shi ma haka yake kallonta ko kyaftawa babu har ya iso dab da ita yake sauke idonsa ƙasa. Ya mika wa sikiritin da ke bakin kofar risif ɗin kayan da ya biya aka mayar masa sannan ya fita mol ɗin matarsa na biye da shi. Khadija ta bi Sides da kallo cikin ɗaurewar kai. Fita ta da sauri tana ci gaba da kallonsa zuciyarta na bugawa daidai lokacin da shi ma ya juya. Bai san lokacin ta fito ba suka ƙara haɗa ido ya saurin ɗauke kan shi. Motarsa ya nufa ya buɗe. Matar ta buɗe back seat ta ajiye leda hannunta sannan ta buɗe seat ɗin gaba za ta shiga. Ta dakata da sauri tana kallon shi. ta ce la'a barista na bar musu waya a kaunta bata jira cewarsa ba ta juya da sauri ta koma mal ɗin sudais ya ƙara ɗaga kai ya kalli khadija bata san lokacin da ta nufe shi ba tana kallon shi ta fashi da kuka sosai cikin raunin murya ta ce me yasa kake yi kamar baka san ni ba na cancanci hakan a su sudais me yasa kake yin kamar baka taba sani na ba sosai hawaye ke zuba a idanta ya kasa kallonta ya kuma kasa cewa komai ganin jidda na fitowa a mall ɗin ya sa ya shiga motarsa ya rufe gwiwa a sake khadija ta koma baya tana kallon shi ko kiftawa babu kai kana ganin ta kasan gaba ɗaya kanta a ɗaure yake tun daga nesa jidda ke kallon khadija da ta yi saurin share idanta har ta yi so tana mata wani kallo daga sama har ƙasa ta ce baiwar allah kina da wata matsalar ne? Tsayuwar me kike a nan? Khadija ba ta kalle ta ba ta juya da sauri ta bar wajen ta koma can ciki. Jikin wani mota zuciyarta na mata zafi. Ta fashe da wani matsanancin kuka me yasa koyaushe a cikin mall take haɗuwa da abin da ke mugun ɗaga mata hankali. Yau ga ta ga Sudes ya yi kamar bai taɓa ta ba. Me ta masa sai mata haka? Ta silale a wajen ta haɗe kai da gwiwa tana kuka sosai. Bata cancanci ya yi mata haka ba. Ya bari ko godiyar abin da ya mata a rayuwa ta ƙara mishi mana. Don ta san ba za ta iya sa ba kuma ba lallai su sake haɗuwa ba. Jidda na shiga motar ta kalli su da fuska a murtuke ta ce, Wace ce ta Aliyu? Buda hannu ya yi alamar shi ma bai sani ba. Ganin kallon da take masa ya ce, kawai ce min ta yin ara mata waya za ta yi makin kwal, ni kuma na ce ba ni da kuɗi shi kenan madam tsaki jidda ta yi cikin ɓacin rai ta ce da ta faɗa a gabana sai na koya mata hankali yau ɗin nan irin yan iska matan nan ne masu bin mazajen mutane a titi wanda haka ta baka ajiyar kati ne da za ta ce ka ara mata waya iya idan ba ka son matsala da ni to wallahi kar ka sake ka sake kula irin waɗannan mutanen idan za su shekara suna ma magana kar ka ko kalli inda suke bale ka buɗe baki ka ba su amsa ka zama kamar kurma kuma makaho domin kuwa yawancinsu da asiri suke zuwa ni dai na gaya maka kada a fara jin kanmu ni da kai to kawai su dai sai ce ya tada motar shi ya bar harabar mall ɗin tana ci gaba da mitarta Khadija ta ji zuciyarta ya mata nauyi ta dinga kuka ko za ta samu sauƙi, amma kamar ana ƙara mata ciwon da take ji. Babu irin neman da Khalil bai mata ba a cikin mall ɗin amma bai ganta ba. Jawahir ma sai duba-duba take tana neman ta amma shiru. ATM ɗinsa ya Mika ma Jawahir ya ce diya ga shi ki biya bil ɗin. Ta ce me fin ɗin faɗa mata ya ya fita mall ɗin. Ta bi shi da kallo a sanyaye. Little Sudas ne yake kallon Jawahir ya ce anti ba mu ga antinmu ba. Jawahir ta duka tana musu murmushi ta ce yanzu dakta zai nemo mana ita. Daga haka ta miƙe ganin an zo kanta a biyan kuɗi. Tafiya 'yan mintuna kaɗan Sudas ya yi ya tsayar da motar. Jidda da ke kallonsa ganin yadda ya ja tsaki ta ce, Ya haka yi abin Amira, ya dafa kansa ya ce wannan matsalar ɗaya da na ce miki mota nan tana bani kwanan nan ban san me ya damunta ba ta ce yanzu ba zai tashi ba kenan ya ce sai wani ikon Allah gashi ban san ko Ahmad na gareji ba da na kira da na kira shi ya taho yanzu gaskiya dai na gaji da motar nan ta rai ta ce duniya za mu yi yanzu ga yamma ya kalli 'yarsa mai suna Khadija yana kiranta da Amira ya ja hancinta, ganin yadda take kallon shi. Da manya-manyan idanunta ya ce, Kar Amira ta ta sha wahala bari kawai in tsayar muku da a daidaita ko ce gida, ni zan taho daga baya. Jidda ta ce, To ka ƙara gwada da motar mana, ba girmanka ba ne barista a ranka a bakin titi, mota ta lalace. murmushi ya yi ya buɗe motar ya fita ya tsayar da adaidaita ya gaya mata sunan unguwar da sannan ya zaga ya buɗe motar yana kallon jidda ya ce ki fito ku wuce yanzu zan taho ni ma insha Allah ta rai ta ce a mu je gaba ɗaya kawai ai babu mai satar motar idan ya so sai Ahmad ya je gida ya karɓi mukullin ya lal ya je ya lallaba ya kai motar gareji ta ya tsaya yi na kafin ya ce Please ki zama mata mana miki. Mai biyayya a kun mijinki. Ko da yaushe idan na gaya miki magana sai kin nemi wani. Yanzu na tsaya muku da abu shine zaki tsaya kina gaya min wani abu. Sai ka ce ba namiji ba, da ne ya lallaɓa ta ta sauka ta shiga nafef ɗin ya mika mata amira da kayan da suka siya a supermarket. Yana tsaye har nafef ɗin ya sha kwana sannan ya shiga motarsa da sauri ya tada ya yi ya koma mol ɗin da sauri kamar zai tashi sama. Babu irin duban da Khalil bai ma Khadija ba a haraba shopping complex ɗin, amma bai ganta ba. Har ya haƙura ne a zatonsa gida ta wuce, sai dai kuma haka kawai ya jiransa ya ɓaci. Ya juya kenan zai koma ciki ya hango ta durƙushe bayan mota. Da mamaki ya dinga kallon ta lokaci ɗaya isa gabanta ya durƙusa ya ce me ya faru Khadija? Me kike yi anan? nan? Ta kasa cewa komai sai kuka da take hawaye na sauko mata. A rikice ya ce ki min magana don Allah Khadija me ya faru? Ganin ba shiru za ta yi ba ya daga ta yi nufi motar shi. Bai damu da mutanen da ke kallon su ba a gun. Ciki har da jawahir da ta fito da su shirin ya buɗe backseat ya shiga ya rufe. Su dai sai ta wurin kalil da sauri hankalinsa a tashe ya ce ankul me ya samu anti? Ɗaukansa Khalil ya yana murmushi ya ce, Tana fama da ciwon kai ne. Ƙoƙarin sauka ya shiga yi a jikinsa kamar zai yi kuka ya ce, Ankul ina son zauna kusa da ita, ba na son zauna a sit ɗin gaba. Bude masa bayan motar ya ya shiga sannan ya rufe shi da shirin na tsaye, can kawai ya fashe da kuka. Jawahir ta duka tana kallonsa da mamaki ta ce me ya faru. Khalil na ganin haka ya ƙarasa ya ɗauke shi ma ya buɗe backseat ɗin ya zauna da shi sannan ya rufe. Jawahir dai tana tsaye tana kallon su ya buɗe mata front seat ta karaso ta shiga. Ya zaga ya shiga mazaunin driver. Khadija ta haɗiye kukan da take da ƙyar ganin yadda 'yan biyunta suka rikici su ma suna kuka. Tana yin shiru su ma suka yi shiru. Khalil da ya kallon ta yake ta madubi duk ya ji ba shi da natsuwa kamar ya jawo ta jikin shi ya lallashe ta. Jawahir ma sai kallon Khadija da yaranta take. Halin na fita mol ɗin da motar shi su Sudes ya shigo shi kuma da tashi mota. Ko fakin ɗin kirki bai yi ba duk da magana da securities ɗin suke mai, a rikice dinga duba wajen. Yana neman ta har ciki sai da ya shiga amma babu Khadija. ya fito jikinsa a sanye ya haɗe kansa da motar shi Khalil ya fara ajiye jawahir a ƙofar gidansu yana lura ranta bai so ba, ta buɗe motar ta fita da ƙyar, ta ɗau da siyayyar da ta yi kamar ba za ta ɗauka ba. Ko sallama ba ta yi masa ba ta ɗaga musu masu su da hannu da ke kallanta, ta wuce ciki abinta. Ya lamshe ido ya buɗe sannan ya yi bas, ya bar layin. Yana isa kofar gidan su Khadija ya buɗe motar ya fito sannan ya buɗe backseat yana kallon su su da suka yi jigum-jigum kamar za su shige jikin mahaifiyarsu. Ya yi murmushi ya ce to ku fito, da taimakon sa suka sauko ƙasa ya ba su ledojin ya ce su shiga ciki, Khadija za ta fito. Halil ya dakatar da ita, Sidas da ke leƙenta ya ce An Anti ba ta sauko ba Khalil ya shafa kansa ya ce za ta sauko yanzu. Ku shiga ku kai ma Umma chocolate ɗinku ta ajiye muku. Yaran suka wuce ciki suna waigowa. Khalil ya shiga mota yana kallonta da damuwa ya ce ki gaya min please. Me yasa ki kuka Khadija? Girgiza masa kai ta yi a sanyaye wasu hawaye na kankarowa idanta. Ya kasa daurewa ya rungume ta ya ce no please. Ba na son na ga kina kuka abin yana yi min ciwo. Dan Allah ki gaya min me matsala ki. Me yasa ki kuka a can supermarket da muka ji? Helamo jikinsa ta ji ta kasa kukan kuma. Duk gamshinsa ya cika ta murya can ƙasa ya ce, Khadija hankali ta ce na na'am. Ya ce kukan me kike? Talim shaido cikin sanyin murya ta ce des. still Khalil ya yi yana na kusan sakan goma kafin ya ya dake cike da ƙarfin hali ya ce, Me ya faru da Stace? A lokacin idonta a limshe ta ce na gan shi. ta Khalil ya da sauri yana kallon ta zuciyarsa na mai wani irin bugu. Sai kuma ya ɗera ya ce a ina. Ta ki kallon ƙwayar idonsa ta ce a inda muka je shopping. Da kyar ta ci gaba wasu hawaye na taruwa a idonta ta ce, amma ya ƙi kula ni. Ya kamar ma bai san ni ba bai taɓa ganina ba. Kasa ci gaba ta yi ta fara kuka a hankali kalil ya numshe ido. Jin ta a jikinsa kuma ya sa ta yi shiru. A hankali ya ce Khadija cikin sanyin murya ta ce na'am. Daidai ta ya ce ki manta da su des don Allah sai kuma ya shiru. Khadija ta ji kamar an sare mata raɗaɗin da take ji a zuciya. Ta ji ta samu ɗan sauƙi. Hankalinta ya kwanta fiye da zaton Murya can ƙasa ta ce to na gode. ji ta yi kamar ya yi kisin ɗinta ji ya yi kamar ya kisin ɗinta amma ya kontrolin kanshi bai yi hakan ba a lokacin idansa a nushe yake ya ce na sani tintini ina son ki tun kwana uku da muka haɗu duk da yadda gaban Khadija ya mugun faduwa don babu wanda ya taɓa faɗa mata wannan kalma duk tsawon rayuwarta hakan bai hana ta fara tunanin me ya faru a rana ta uku da suka fara haɗuwa da Khalil a UK ba. Khalil ya ɗago kanta yana kallon ta yi saurin rufe idanta. Murmushi ne, murmushi ya yi murya can kasa ya ce, Kin tuna ko in tuna miki. Ɗauke kanta ta yi za ta buɗe motar ya ce wet still ta yi. a wajen ba ta yi motsi ba ya ce ki ma alkawarin ba za ki sake kuka a kan hanya ba sannan kuma za ki manta da duk wani abu da ya faru da ke a baya ki fuskanci gaba shiru ta yi ba ta ce komai ba ya kamo hannunta cikin sanyin murya ya ce khadija ta gyada masa kai kawai ya ce no ki faɗa min don allah bata san lokacin da ta yi murmushi ba a hankali ta ce oke ya ce Oke kaɗai, kamar ba ta son ya ji ta ce, I promise. Ya yi murmushi ya ce, yawa baby. Ta turo baki ta ce, tana can kayi durofin ɗinta a gida. Zaro idanunsa ya yi cewa, wai jawahir? Khadija ta kiɗago kanta. Murya can ƙasa-ƙasa ya ce, ke daban, ai ita daban. Daga haka ya buɗe sat ɗin shi ya fita ita ma ta fito yana kallonta. A hankali tana wasa da 'yan yatsunta ta ce thank you. Bata jira cewarsa ba ta wuce cikin gidan da sauri ya bi ta da ido. Aliyu na jin alamar Faruk zai shigo falon ya jefar da wayarsa da ke hannun shi kan kujera kusa da wanda yake. Ya concentrating a kan nasa wayar da ke hannun shi. Faruk ya ce, To baka taɓa abincin ba har yanzu dakta. Aliyu ya ce, Ana gaya ma bayan wa nake ji ba. ni zuwa ma zan yi na tafi yanzun nan faruk ya ce da wuri haka ba aliyu ya yi ya ce tabbas kuwa tunda ba ka da kirki faruk ya yi murmushi ya ce ko dai kai da khalil ba ku faɗa min komai ba na dai san akwai 'yar tsama a tsakaninku da shi domin kuma kamar yadda kai mun zancensa haka shi ma ya min naka amma bai ce bai ce zai karɓi nan ka ba kai kuma ko kuma ya bai ce min yana son ya san inda kake ba shi yasa kai ma ba zan baka nashi ba ko kallon sa Aliyu bai yi ba ya nufi kofa Faruk ya bi bayan shi yana murmushi Aliyu na isa gida da red sama ya tafi har zai shiga ɗakinsa ya dawo ya buɗe kofar ɗakin bebi tana linke kaya ya same ta ganinsa ta haɗe rai ya ƙarasa cikin ɗakin da farko rasa abinci waye sai daga baya ne ya samu ƙarfin halin cewa ina 'yan gidan ba tare da ta kalle shi ba ta ce suna asibiti yana kallonta ya ce waye ba shi da lafiya ta ce ikilima sai a lokacin ya tuna tana ƙoƙarin fita momi ta kira salim ya ɗin su zuwa asibiti ya ce an kwantar da ita ne bebi ta gyaɗa masa kai ya ce su da waye asibitin ta ce su momi mun dawo ɗaukan abu ne da tuka dijin ya ce tana ina ta ce tana ɗakinta ina ji. Fitowa ya daga ɗakin har sai wuce nashi sai kuma ya buɗe na anti Khadija. Babu kowa a ɗakin ya gani. Ya dinga kallon jakarta da ke kan gado an zazzage komai na ciki. Ƙarasawa ya yaga dukkan tarkacen takardu da kayan kwalliya ne. Sai wani ƙulli a fallon zani. ɗaukaya yana jujjuya yana kallo murya ya ji kasa-kasa a bathroom ɗin. Ya yi sitil ya kasa kunne don saurari Jiya ana cewa wallahi ban sani ba sai bayan da aka ɗaura auren alamomin cikin ya fara bayyana. ali ne ya lallaba zuwa bakin kofar bayan ya jingina da bango yana jin murya anti Khadija Gaɗau amma fa hankali take magana. Ko kafin bikin sai da na fita tsakar dare na duba ajiyar yana nan yanda yake na kan dutse. Shiru ta ɗanyi sai kuma ta ce, a gaskiya ta gun angon kaɗai ne da matsala, shi ma dai bai gano cikin ba. Na san da idan ya sha wannan garin maganin da ka faɗa a cikin da ka ce na sa a cikin ruwan shayi shi kenan, sai kuma yadda muka yi da shi to bai sha ba da damuwa ta ce haba na kan dutsen tunufa aka cire cikin ban san me matsalar ba tana dai can a kwance har yanzu cikin ta ciwo yake kamar ba za ta yi ba kila rashin sabo ne ka san da ƙarafuna karafuna ake cire cikin ni dai yanzu abin da nake so shi ne ya ka taimaka ka karkato mana da hankalin shi yaron wallahi shi ke bamu matsala ta ce eh aliyu sunan shi taurin kansa ne ya fi ƙarfinsa aladabtar min da shi kawai ka tuna wani haɗi da ka taɓa min da daɗewa shekaru masu ɗan yawa na zuba masa a ruwan ti da sauri ta ce yau wato ka ƙara min irin shi ta haka ne kaɗai za mu samu abin da muke so sai ya tattara ta ya tafi da ita can ita kuma ‘yata ka tada min da kafaɗinta kawai ta miƙe rinsa idanu aliyu ya yi jin furtinta na ƙarshe ya dinga nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zuciyarsa to uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu. za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna Nur Alhayat, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Ni ne naku kamar kullum Abba na nake ce muku bis mu kwana lafiya.